Sashen Hausa na murya Amurka biyu ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16 da 25 sai kuma ta yanar gizo akan hausa.com ko sashen hausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara a sarauniya da dalol a jamhuriyar Nijar sai ta Alfa rediyo a kuma si Ghana. Masu sauraro mu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Halima Abdulra'uf zan gabatar daga nan ofishin murya Amurka na Abuja. Shirin na musamman na kunshe da rahoto kan matakan da gwamnati gwamnatin Najeriya ke ɗauka don tunkarar kalubalen tattalin arziki. mai 'yan siyasar Nijar ke cewa ne bayan ƙin amincewa da sakamakon zaben ƙasar da 'yan adawa suka yi muna da rahoto. An ƙaddamar da binciken kisan gilla ga wani ɗan Najeriya mai aiki a Saudiya da aka yi a jihar Kogi. Suka ce su kashe shi kuma ya faɗi ta kashe wato last prayer kenan. Sai ya ta ba ya ta ba Muna da shirin yanayi da mahalli da sharhin jaridu daga jamhuriyar Kamaru. Za mu kammala da sharhin murya Amurka mai gabatar da ra'ayin gwamnatin Amurka. Da farko ga labaran duniya daga Washington DC. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa sarfili hashin gumel. jiya talata masu gabatar da kara a amurka sun faɗi cewa sun gano sama da mutum 170 da ake zargi da aikata laifuka dangane da mummunan tashin hankalin da aka yi a ginin majalisun amurka a makon da ya gabata kuma suna sa ran adadin zai karu zuwa ɗaruruwa a cikin makonni masu zuwa. A matsayin babbar farautar magoya bayan Trump waɗanda suka tayar da tarzoma a ƙasar baki ɗaya. Michael Shawan, mukaddashin mataimakin babban lauyan gundumar Columbia, ya shaida manema labarai cewa an gurfanar da sama da mutum saba'in yanzu haka a gundumar, kuma masu gabatar da ƙara na ci gaba da tuhumar aƙalla wasu ɗari. Sharwin ya ce wannan adadi yana kyautar zaton zai ƙaru zuwa ɗaruruwa a lokacin da yake bayani akan ci gaba da binciken da ake game da tarzoma da ta yi sanadin mutuwar mutane biyar ciki har da wani jami'in 'yan sanda na majalisar amurka a halin da ake ciki shugaban 'yan jam'iyyar democrat a majalisar dattijai chuck Shuma, ya ce ya kamata a hana magoya bayan shugaba donald trump da suka kai hari a majalisar dokokin amurka hawa jirgin sama ya kira waɗanda ke cikin ƙungiyar masu tayar da ƙayar baya waɗanda ke barazana ga tsaron ƙasa kuma ya kamata a saka su cikin jerin sunayen waɗanda aka haramta wa hawa jirgin sama. Ƙasar Amurka ta canza tsarin allurar rigakafinta ta saki miliyoyin allurar rigakafin coronavirus take rike da su don amfani da su a zaman zagaye na biyu don yi wa Amurkawan da shekarunsu ya haura sittin da biyar. Da kuma Amurkawan da ba su da ƙoshin lafiya. Da ya bayyana a wani shirin labarai na safiyar jiya talata, sakataren kiwon lafiyar harkokin ɗan adam Alex Azar ya ce guna da allurar rigakafin a jihohin ba a mayar da hankali a kansu sosai ba. A yanzu mun yi imanin cewa masana'antunmu suna da tabbas yadda za mu iya tabbatar muna da allurai don zagaye na biyu ga mutane daga ci gaba da yin su da aiki. Azar ya faɗa wa gidan talabijin na ABC a shirinsu na Good Morning America. Don haka yanzu komai yana nan ga jihohinmu da masu kula da kiwon lafiya. ya ce sabon tsarin ba zai shafi Amurka wanda ke jiran allurar rigakafin su ta farko ba yayin da sabbin kamuwa da coronavirus ke ci gaba da hauhawa a duk faɗin amurka yawancin shugabannin jihohi suna nuna rashin yarda don ba da umarnin ƙara yin kulle yayin da ake cikin damuwa game da sabon tashin hankali a ranar rantsar da shugaban ƙasa manyan shugabannin sojoji sun ba da rubutacciyar tunatarwa ga dukkan sojoji jiya talata cewa mummunan tashin hankalin da aka yi a majalisa makon da ya gabata ya saba wa dimokuraɗiyya aikata laifi ne kuma 'yancin faɗin albarkacin baki bai bayar da 'yancin yin rikici ba takardar wacce dukkan mambobin haɗin gwiwar manyan hafsan hafsoshin sojin suka sanya wa hannu ta kuma tunatar da mambobin sojin. cewa an zaɓi Joe Biden a matsayin shugaban ƙasa kuma za a rantsar da shi a ranar ashirin ga watan Janairu. bayanin ya kasance bakon abu saboda yadda shugabannin soja ciki har da janar macmillan shugaban kungiyar hafsan hafsoshin soji suka ga tilas ne sanatar da sojojin kasar cewa ba daidai ba ne a rusa tsarin mulki hakan na zuwa ne yayin da hukumomin tsaro ke kokarin tantance cikakken laifin da aka aikata a majalisar dokokin kasar da kuma gano irin yadda mambobin soja ne yanzu da na baya suka shiga Labaran Duniya da zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Shugaban 'yan adawar Rasha Alexei Navalny ya ce hukumomi a Moscow sun nemi kotu da ɗaure shi saboda saba ka'idojin sakinsa tun daga hukuncin da aka yi watsi da shi a shekarar 2015 wanda wannan shine na baya-bayan nan a cikin wani wasan kwaikwayo na siyasa mai tsawo tsakanin ɗan adawar da gwamnatin rasha navalny ya bayyana hakan ne daga ƙasar jamus inda ya share tsawon watanni hudu yana murmurewa daga harin guba da aka kai masa a watan agusta yayin da yake tafiya zuwa saberiya ya kuma ce jami'an tsaron tarayya na rasha ne suka kai harin bisa umarnin shugaba vladimir putin tuhumar da ya sake yi game da bukatar kotun a wani sako da ya kafe a shafinsa na twitter navalny ya ce fitin ya fusata kwarai da gaske saboda rayuwa da na yi duk da sa mani guba da aka yi har ya tilasta wa hukumar kula da gidajen tarayya ta je kotu tare da bukatar sauya hukuncin da aka yanke mini ya zama na gaske. sanarwar da ma'aikatar baitulmalin amurka ta yi na baya-bayan nan ta sanya wani ɗan siyasar iraki mai matukar mahimmanci a matsayin mai take haƙƙin ɗan adam ya haifar da martani daban-daban a ƙasar da ke fama da rikice-rikice inda gwamnati ta fito fili ta bi sahun masu goyon bayan iran don yin Allah wadai da jerin sunayen. aka saurara yanzu za mu shiga babin rahotanni. Gwamnatin Najeriya na bayyana cewa tana ɗaukar matakan kau dabara don yin ayyukan gwamnati a zamanin da duniya ta shiga kalubalen tattalin arziki da karancin hannayen jari. Babban sakataren ma'aikatar kasuwanci da masana'antu Nasir Gwarzo ya bayyana matakan. Waɗannan abubuwa a da a ma'aikatan nan muna da shi a rubuce cewa sun kai kusan guda arba'in waɗanda ake sarrafa su a fitar da su daga najeriya idan ka faɗe su bayan man fetur za ka ga cewa akwai irin su koko irin su riɗi irin su kashu irin su gyaɗa irin su waken suya to waɗannan su ne kusan arba'in ɗin da muke da su da su da makamantansu to sai tafiya ce tafiya muka gano cewa ai kuwa akwai kayayyakin da daga mun bunƙasa su nan da nan za su ƙara mana tattalin arziki a matakin manoma da masu sarrafawa da kuma mataki na ƙasa baki daya sai muka ƙara target ɗin ya zama 160 tun da aka fara wannan aiki ina farin cikin sanar da mutane ko kuma yan uwana yan najeriya ce an samu ci gaba gagarin don da wuya a yi sati ba mu kaddamar da kungiya guda ba ko biyu ko uku wani satin ma na kungiyoyi na masu nomawa da sarrafawa da fitarwa da cinikayya da sa hannun jari na wannan kayayyaki da zake ambato misali aya tana zaune da gindinta liɗi daman akwai shi muka ƙara ƙarfafarsa zuma ƙaro kai hatta abin nan da aka raina ko ana ganin sa cikin daji ma ba ma wanda yake nomansa tafasa ƙwallon tafasa ƴaƴan tafasa dukiya ce yanzu idan ka tara ta mun kafa ƙungiyarta bin da zugu wanda ake kira jetrofa dukiya ce gagarima irinsu irinsu ga sunan da dama da muka sarrafa su muka kafa musu kungiyoyi idan da a ce ma'aikatan mu ce kaɗai za ta tafi ta bunƙasa waɗannan abubuwa za mu sha wahala amma da mun kirawo kungiya ta ƙasa muka koya musu yadda ake yi muka ba su target cewa ana son lokaci zuwa lokaci kaza najeriya ta zama ta lamba kaza a duniya wajen fice akan wannan mm, abu da ake sarrafawa ko ake fitar da shi to za ka yi sun dukufa a yanzu kwanan nan muka kaddamar da kungiyar albasa abin da ya bani mamaki shine cikin kankanin lokaci suka karaɗe ƙasar nan suka fara kafa ƙungiyoyi na jihohi a yanzu haka suna da kwangila da aka ba su wacce na san cewa ba za su iya cimma wannan buri ba. To, dokta ba wai lissafa yawan waɗannan kayayyaki da kuma ƙoƙarin a fidda shi kasashen waje saboda a samu kudaden shiga ba yawancin manomanmu ba su san hanyoyin da za su bi wajen fitar da kayan su kai ga sayarwa ba akwai wani taimako da za ku yi musu ne ta wannan fannin kwarai kuwa akwai hukuma da daman najeriya ta kafa ta tuntuni ana kiranta nigeria export promotion council to duk wani mai sarrafa wannan zumuna haɗa shi da wannan hukuma domin su je su koyi yadda ake tanadi da ajiya da logistics misali eh, zan koma kan albasa albasa za a zo a noma ta a zuba ta a buhu a buhuhunan na ai ta jefar da su a ɗaura wani kan wani kafin ta kai gacci ta kai boda inda za ta tashi ta bar najeriya duk kusan rabinta ta lalace yanzu mun koya musu sababbin dabaru wadda za a tun daga noman da yadda za a yanke ta da yadda za a ajiye ta da yadda za a zuba ta a ƙananan robobi masu iska da yadda za su a sa ta a kiret duk wannan mun fito da sabon tsari wanda nan gaba sai ka ga an fitar da abu kusan rabinsa ko kuma kusan 90 eh, a cikin 100 na abin da aka fitar da shi bai lahanta ba. Babban sakataren ma'aikatar kasuwanci da masana'antu ta Najeriya Nasiru Gwarzo a zantawarsa da Madina Dauda. A jamhuriyar Nijar 'yan siyasa na ci gaba da musayar kalamai biyu bayan kin amincewa da sakamakon zaben kasar da ya kai ga zagaye na biyu. A zaben da dan takarar jam'iyyar gwamnati PNDS Bazum Muhammad ne ya fi yawan kuro inda Muhammad Usman na adawa ke bin baya daga birnin Kwanni ga rahoton Haruna Mamman Bako. A garin birnin Kwanni Alhaji Abdulmuni na jam'iyyar RDR canji mai adawa ya ce. Kasan eh, kowane farti yana da wakilai ko ina, yana da jagorori ko ina. Jagorori na wani bangare sun ga yadda an kai sha'anin zaɓe ba zaɓe an kai ba an yi zalunci cikin waɗannan bangarorin. Saboda haka inda sun ka ga an yi zalunci nan sun ce sai an sake zaɓe can. Tunda zaɓe dokoki gari shi akwai abubuwan da ke ɓata shi a soke shi. Ba a sawa ƙarfi ba a sawa kuɗi ba a tursasawa ba a cikin ƙuri'u ba tare da mutane ba duk abin da an ka cikin wannan waje na su an nan wannan waje su sun ka ba da labari sun ka faɗa mu o jama'iyya ita kuma o jama'iyya ita kuma ta yi ƙara ta ce a soke wannan zaɓe kuma in za a sake zaɓen nan a nemo sojawa su tsaya saboda wa'anda ka yin yadda sun ga daman nan unhwani na suka yi da sai dai a jami'iyya mai mulki ta PNDS tarayya reshen birnin Kwanni Alhaji Dan Baba Mamman ni kakakin jam'iyyar reshen na birnin kwanni ya yi fancakali da zarge-zargen adawar abin da ke so in haɗa masu maganganun 'yan adawa wato sunansu kamar wata waka ta indiya da aka ce ma hotiho saboda magana biyu sun kai sun yi magana sun gamsu da sakamakon zaɓe suna ma mutanensu godiya da abin da sun ka samu domin sun hana muna mu yi kwab guda duk hunhuwa da kasan tun daga hunhunan zaɓe na gunduma na jiha na region babu inda ba su da wakilan zaɓe to da su abba su yarda ba ko ku ai seni daga hunhuwa ta ka fara abinda aka ce ma seni hukumar zaɓe wato daga cikin hunhuwa ta ka fara to tun daga hunhuwa ni ce ma har hunhuwa ta jiha duka kowane akwai wakilan kowane mai 'yan siyasa abu duk abinda an ka yi tare na an ka yi shi tare da wakilan mu tare aka zazzagewa a ga kowace jam'iyya juya abin da ta samu to ina na a gwanguzo ke? Don sun ce musamman a arewacin jihar tawa an kawo sakamako inda jam'iyya pnds ta yi kakakaf a waɗansu wurare ba su yarda da wannan sakamakon zaɓe ba a gaugauta rushe wannan zaɓe kuma a sake komawa ruhuna zaɓe kasan san ita jihar tawa abin tsoro ta gare su saboda nan ne fiye-fiɗin wanda a bisa yanzu cewa da mai girma alhaji muhammadu isu da wannan zayen kan siyasa na wannan lokaci na zuwa ne a daidai lokacin da 'yan kasar na jamhuriyar Nijar kenan suna dakon abinda kotun tsarin mulkin kasar za ta yi furci game da sakamakon zaben na ranar 27 ga watan Disamba da gabata Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. Murya Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja. A yanzu haka dai hukumomi a jihar Kogin Najeriya na gudanar da bincike don gano dalilin kashe wani ɗan kasuwar man fetur ɗan asalin jihar Kogin mazaunin ƙasar Saudiya da wasu 'yan bindiga suka hallaka a ƙarshen makon da ya gabata. A can jihar Kwara ma 'yan sanda na gudanar da bincike kan mutuwar daraktan ma'aikatan gona na jihar Kwaran bayan da aka tsinci gawarsa a ofis a ranar Litinin nan da ta gabata. Mustapha daga Minna na ɗauke da rahoton. Bayanai dai sun nuna cewa ɗan kasuwar wanda har ila yau shugaban al'umma ne a jihar Kogin mai suna Ogachekwa Atanu ya zo hutu ne daga ƙasar ta Saudi Arabia. inda 'yan bindigar suka auka gidansa da misalin karfe 11 na daren lahadin da ta gabata suka hallaka shi kamar yadda abubakar sani wani mazaunin yankin ya yi karin haske a kan lamarin ta wayar salula misalin karfe 11 na dare wasu 'yan bindiga kusan su ne suka shiga gidan kamar yadda aini mai gadin gidan shi ya tabbatar kenan suka tsallaka ta katanga suka same shi yana zaune shi da wani abokin shi sai suka ce sun zo su kashe shi ne kuma ya faɗi addu'ar shi ta karshe wato last prayer kenan sai ya ta ba su ya ta ba su suka ce su san ba abin da ya suka ce to yace za su zai ba su kuɗi ko ne suke so amma suka ce su ba kuɗi suke so kawai sun zo ne su hallaka shi nan take nan kawai suka buɗe mai wuta suka ta yi mai ruwan alsafai daga baya aka garza da shi asibiti to anan ya fika kakakin yan sandan jihar Kogin Mr Williams Aya ya shaidawa manema labarai cewa sun kaddamar da bincike akan lamarin A can jihar kwarama wani babban darakta ne a ma'aikatar gona ta jihar Kwaran mai suna Dr. Khalid Ibrahim Indama. Aka samu gawarsa jim kaɗan bayan shigarsa ofis a ranar litinin dinnan da ta gabata. kamar yadda wani wanda ya nemi a sakaye sunansa ya yi mun karin bayani. Darakta veterinary service wai ya zo ofis da safe ya zai da mutane ya shiga ofis in shi ya zauna. ya ɗora kansa kan tebur haka Allah ya ɗoransa. Da kuma aka zo kaga da yake ba wanda ya shiga ofis sai wannan dan abokin aikin nasa da ya zo ya ta jira ya ta jira yana son za su yi magana tun da wai sun yi aiki na tun juma'a ko yaushe mm. za a karasa magana aiki. Shi ne da ya jira ya jira ya kwankwasa kwasa ya shi ne buɗe ya shiga sai ya gan shi ya ɗora kanshi kan tebur. Ya yi magana ya magana da ya taɓa shi sai ga ai ba shi da rai. Kakakin 'yan sandan jihar Kwaran Ajayi Okasami ya tabbatar da aukuwar lamarin kwamitin ya ce duk da yake suna ganin mutuwar ta Allah da annabi ce amma idan sun kammala bincike za su yi ma manema labarai ƙarin bayani mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a Najeriya. Kar a sha'afa murya Amurka ake sauraro daga Abuja. Ga Aisha Ma'azu da shirin mu na gaba. Mai sauraro Assalamu alaikum. Barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli tare da ni Aisha Mu'adu. Yau kamar yadda muka alkawarta a makon jiya za mu ci gaba da waiwaye akan wasu muhimman batutuwan da muka gabatar a cikin shirin na bara. Shekara ta da ashirin shekara ce da ke cike da abubuwan al'ajabi a fannin yanayi. bisa la'akari da sauyin al'amura daga yadda aka saba zuwa wasu da ba a saba ba wanda ya shafi fannoni daban-daban kamar noma yanayin sanyi da zafi ambaliyar ruwa har ma ya zuwa batun tattalin arzikin ƙasa da ci gaban al'umma. Mun kuma tattauna da masana domin fahimtar da mutane game da lamuran da kuma duba yiwuwar samun mafita ta hanyar jawo hankalin al'umma a game da abubuwan da suke aikatawa ko a'a. Dr. Katalla Lawan Gabciya shugaban hukumar yanayi ta Nijar ya yi bayani a game da irin ƙalubalen da ke gaban Afirka iri-iri ne ga kanan a fasa canjin yanayi in dauka kan wajen ganganin nan a nigeria da niger muna da matsala kamar ruwan ya zo da karfi zai zai mu kasa bankin ya zai zai kasa magudayen ruwa da ta cika a ɗauka ma a wajen kan harkar noman ma yadda ruwan ke kwasuwa a sakamakon sauyin yanayi da ake fuskanta a duniya wanda yake shafan yanayin saukan ruwan sama farfesa sani mashi shugaban hukumar da ke kula da yanayi a najeriya nimet ya yi bayanin dabarun da ya kamata manoma su kiyaye akwai ruwa wanda a turance muke cewa ruwan ƙarya da za a yi abin da kenan ka ga ruwa ya zo ya fara lokacin da bai kamata ya fara ba wanda idan manoma suka ɗauke shi a matsayin ruwan da za su zo su shuka da shi za su yi asara abin da za su shuka sannan na biyu abin da muka zo muka yi hasashe shine lokacin da za a fara yin ruwan da zai kawo shuka din sai cikin watan shidda muke sa rai sannan hasashe na uku shine akwai wani abu da ake ce ma dan karamin fari ruwa ne an fara damina tafiya na tafiya sai kuma ruwa ya ɗauke yakan yi kwana goma zuwa sati uku shawarar mu shi shine farin nan da ana sa ran za a yi shi a wannan lokacin manoma a koyaushe gonarsa ta kasance cikin lema mayar da yanayi ya zo canza najeriya za a samu ruwa da yawa cikin takaitaccen lokaci to wannan ruwan da za a samu da yawa shine zai sanya cewa karye ma kasa yawa kasa ba za ta iya shanye shi ba ruwa kuma in kasa ta kasa shanye shi dole ya ruga idan ya ruga kuma shine sai ga ambaliya da ake fuskanta A baran dai shirin yanayi ya yi duba a game da matsalar ambaliyar ruwa wanda masana suke danganta ta da ɗumamar yanayi. Amma baya ga haka, ministan ma'aikatar yanayi ta Najeriya, Dr. Muhammad Mahmud ya shaida wasu abubuwa da ke taimakawa aukuwar ambaliya da ya kamata mutane su kiyaye. idan an ba mutane filotin gina gida akan ce su haƙa lambatu yana da muhimmanci domin in an yi ruwa ya bi wannan lambatu ya tafi domin shi ruwa in baka ba shi hanya ba zai ba kan shi to in ba a haƙa ba ruwa in ya sauka duk inda ya samu zai bi sannan wani ɗabi'a Idan ana ruwa inda ake da lambu sosai su sauri su ɗebo bola ko idan ruwa ya tafi da ita wannan abu ne mummuna yana haddasa cututtuka iri-iri sannan yana daɗe magudanar ruwan yadda shi ma shi yakan kawo ambaliya. A watan Yuni shekara ta 2020 kun karɓi bakoncin Dr. Abubakar Mamman Manzo masanin kimiyyar noma da yanayi daga Nijar wanda ya yi tsokaci a game da matsalar farin dango da suka yankin gabashin Afirka. Lokacin nan ne farin nan shigo wajen kenan da akwai ɗarɗar na me zai faru in mutane suka suka fara shuka abun ya hutu kenan faran nan cinyewa za ta baki da ana ta yaki da wannan farar dango don saboda a samu a rage shi farar dango yana da gurare nashi na zama a nan yankin mu na afirka abinda ake kira corn de l'afrique kamar abin da ya shayi wajen somalia ethiopia da kuma habasha kuma abin da ya shayi eritrea da wajen abin sudan kinnan to ta nan daman a gurin su ne na zama duk warin nan anan suke suna nan ko ta shekara sun yi kwai jira suke kawai a samu ruwa wanda zai ba su dama kyanan wannan ya kyankyashe ya so su girma kuma har su kai inda za su yi tashi a lokacin nan kuma su kada su yi wani waje don saboda neman abinci hallo da akwai kaman kewayen kogin caji shi ma wannan guri ne wanda yake tumful azali kowane lokaci da akwai kwayayensu akwai kuma abin da ya bangaren wajen mali isa ta niger daga mali ta shigo niger ta bankaɗa kuma ta yi nigeria in za ta yi teku to haka ne wannan hwarai ta yi yawa a wajajen nan sai a yi hatara kadawa mun je su garin babba da sauran gurare a jihar kano guraren da ake noman rani manoma sun yi asara sosai ba kaɗan ba a dare daya idan wayannan kwarin suka farma gona kafin ki ankara gaba daya sun cinye dukkan furen da yake kan gonar kuma kuma an yi masana sun yi bincike yana da alaka da canjin yanayi da mai yanayi da ake samu noma ne ke ɗaukar yawancin manyan aikunan da muke yi a tsarin rayuwarmu hmm. in shi bai ya samu tangarda in lalle yanzu kika ɗauka ne yasa sai ki samari sun san kenan in kai ma ba amfani da ka samu ba. kuma shi ne ke goko masu ce su bar kasan tantahiya wani libya nan mu niger kamar tantahiya wani algeria wasu kuma sauran kasashe tantahiya a garin tura to lalle suna samun matsaloli iri-iri wanda in a ce samu ne sun samu sana'a Mai sauraro a nan kuma za mu ja burki a cikin shirin namu na yau. Sai dai kuma ba za mu gajiya ba wajen ci gaba da kawo muku muhimman batutuwa da suka shafi yanayi a wannan sabuwar shekara ta 2021 da ikon Allah. A madadin dukkanin waɗanda suka taimaka wajen gabatar muku da shirye-shiryen yanayi da muhalli a shekara ta 2020, ni Aisha Mu'azu nake cewa ku ci gaba da kasancewa da shirin yanayi da muhalli. Ma'asala. Awal Garba shigo da sharhin jaridun jamhuriyar Kamaru. shirin jaridar namu na wannan makon ne da jaridar biya kusa ta kasar jamhuriyar kamaru ana rubuto mana cewa gwamnatin kasar ta kamaru ta hanyar sake sabon damara na yaki da kwararwar cutar nan ta covid-19 a faɗin kasar gabaki daya kamar yadda sanarwar ta fito ne daga bakin ministan lafiya na kasar jamhuriyar kamaru mr maruda malachi a yayin wani taro na manema labarai da yi a ofishinsa da ke birnin yawunde sai kuma jaridar sake ta kasar jamhuriyar kamaru an ita kuma ta rubuta mana cewar wani basarake a bangaren jihar yammacin kasar jamhuriyar kamaru mai suna jean raymond sakoju ya ce shugaban kasar jamhuriyar kamaru mr dia ya mance da sarakunan gargajiya cikin al'amarin gudanar da gwamnatin ƙasar ta jamhuriyar kano sai kuma jaridan kalara an da ita kuma ta ce ta gano wata badakala da ake shirya mata na zagon ƙasa kallon yadda kamfanin yake da farin jini a ƙasar wajen yada labaru masu inganci amma ta ce yanzu haka dai an haɗa baki ne da wasu manyan alkali na ƙasar don rufe kamfanin a ƙasar kamaru kuma da hana su yada labarunsu wanda ta ce yanzu dai ta yi yunkuri na ganin yadda za ta yi ita ma ta bullowa waɗannan ɓangarorin na ƙasar jamhuriyar kamaru sai kuma jaridar the guardian post ta kasar kamaru ali ta kuma ce a yanzu haka jami'an tsaron kasar jamhuriyar kamaru sai kokari matuka gaya na ganin cewa sun kwato yara kanana da kuma wadansu sabbi mata a hannun yan bindiga da ke neman halaka su a gundumar mai yuka da ke jihar yamma maso kudancin kasar jamhuriyar kamaru da ake ta takaddama tsakanin masu neman datsa kasar gida biyu yau shekaru uku kenan da ake tsari rikici ya gici ya gicin wa a ƙasar ta kama za mu kammala shirin jaridar namu na wannan makon ne da jaridar la republic an da ta mana cewar yanzu dai rikici na kabilanci ya sake barkewa a ƙasar afirka ta tsakiya an da ta ce ƙasar kamaru tana da iyaka da ƙasar kuma al'umman rikicin ya ritsa da su suna ta turuwa yanzu haka sama da mutane dubu talatin ne suka tserewa musugunansu a can ƙasar bangin amma kuma gwamnatin kasar kamaru ta saka matakan tsaro a kan ta domin kar 'yan tawaye su shigo mata kasar ta mahama a garba muryar amurka daga kasar kamaru lokaci yayi na sharhin muryar amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin amurka. A shekarar 1993 bayan da aka gano cewar gwamnatin Sudan na ɗaukar nauyin 'yan ta'adda ciki har da jagoran ƙungiyar Al-Qaida Usama Bin Laden. Amurka ta tabbatar da cewar Sudan ke ɗaukar nauyin ta'addanci. Ayyana hakan na tattare da hukunci mai tsanani. Kasar da duk aka zayyana ciki ta zama saniyar ware a duniya. masu saka hannayen jari kan ƙauracewa duk ƙasa da aka ayyana ta a hakan a yayin da kuma sauran ƙasashen duniya kan yi ɗari-ɗari da ita ya haramta ga amurka ta baiwa ƙasa irin wannan tallafi takan hana ta fitar da wasu kayanta zuwa ƙasashen waje haka kuma akan hana bankin duniya da bankin lamuni baiwa irin waɗannan ƙasashen bashi duk kuwa kasar da aka saka ta cikin jerin kasashen za ta fuskanci tirjiya a harkokin tattalin arzikinta a faɗin duniya. Ayyana hakan kuwa ya sa Sudan ta rasa wani ɓangare na kariya, wani tsari ne da zai kare ta daga fuskantar shari'a a kotu ko kuma tuhumar manyan laifuffuka. A dalilin haka, 'yan uwan waɗanda suka mutu a dalilin harin ƙungiyar Alka'ida suka shigar da karar Sudan a kotun Amurka. Kotun Amurka kuwa ta zartar da hukunci kan cewar Sudan ta biya diya ga iyalan waɗanda harin bam ɗin da aka kai a shekarar 1998 ya shafa a ofishin jakadancinta da ke Darussalam a ƙasar Tanzania da Nairobi a Kenya. Haka da iyalan Amurka goma sha bakwai matuƙa jirgin ruwa da suka mutu a wani hari da aka kai a Yemen a sansanin Amurka. A watan Agustan 2019, al'ummar Sudan suka kifar da daɗaɗɗiyar gwamnatin kama karya suka kafa sabuwar gwamnatin riko wadda ta ce burinta shine ta dawo da martabar ƙasar ta shigar da ita cikin jerin ƙasashen duniya kuma. Don tabbatar da hakan, gwamnatin ta Sudan ta amince ta biya diya inda ta samar da dala Amurka miliyan 335 don biyan waɗanda suka shigar da ƙara. A cikin bibiyar nasarorin Sudan a ranar goma sha hudu ga watan Disamba, Amurka ta cire sunan Sudan daga cikin jerin ƙasashe da ke ɗaukar nauyin 'yan ta'adda. Kana a ranar 28 ga watan na Disamba aka samar da wani daftari da zai maido ma ƙasar martabarta da kuma 'yancinta na zama ƙasa mai cin gashin kanta. Wannan matakin ya tabbatar da kyakkyawar dangantaka ba wai kawai da Amurka ba har ma da sauran ƙasashen duniya. Matakin ya ƙara baiwa ƙasar Sudan damar walwala a ɓangaren tattalin arziki da shiga cikin tsara a jerin ƙasashen duniya. Haka zalika dama ce da ƙasar za ta faɗaɗa harkokin kasuwancinta da ƙasashen duniya. a cewar wata sanarwa da sakataren harkokin wajen Amurka Mark Pompeo ya fitar. Mun yaba da yadda al'ummar Sudan suka jajirce wajen ganin an samar da walwala, zaman lafiya da adalci. Sharhin muryar gwamnatin Amurka kenan na yau, wanda ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Masu da wannan muka kawo ƙarshen shirin namu na musamman a madadin murya Amurka ni Halima Abdulrauf da na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum.